الإمام Abdullahi الله بن المبارك المغوزي عليه muna cikin ƙarshe-ƙarshen bayi da ke bayani akan tsoratarwa a game da makomar zunubi abinda zunubi yake jawo wa masu yinsa Allah ka gafarta mana Allahumma la tu'akhidna bima naf'alu waghfir lana dhunubana wasu awratina innaka anta at-tawwabur rahim wannan zai zo majalisunmu na sha takwas ya ci gaba da kawo mana hadisai da asa da aka samo daga magabata waɗanda suke da alaƙa da wannan babu حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة ابن لهيعة وعيشي هذا ضعيفي in ka ɗauki mazhaban malaman da suka ce إلا ما رواه العبادلة عنه فينزل دقشين بادل الأربعة أطيوة عبد الله بن المبارك فشأل التافنسة عن شعيب بن أبي سعيد أن رجلا قال يا رسول الله كيف لي أن أعلم كيف أنا أكتشي ونمتن ياتي ومنزل الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم كيف أنا ya ma'aikin Allah ya zan gane halina ya zan gane ni mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ya zan gane ina da kusanci da Allah ko ban da kusanci da Allah qala sai yace idza ra'aita kullama talabta shay'an min amri al-akhirati wabtaghaitahu yusira lak ta yadda zaka gane kai mutumin kirki ne kana da kusanci ga Allah shine kaga duk lokacin da ka nemi wani abin lahira sai kaga Allah ya sauƙaƙe maka duk lokacin da kake son kai salatin duha sai kai ka iya yi duk lokacin da kake son kai kiyamun laili sai kaga Allah ya miƙar da kai ka tashi duk lokacin da kai niyyar yin wani azumin nafila sai kaga Allah ya sauke maka kayi wannan alama ce wa idza aradta shay'an min amri duniya wata raita tabghaytahu uksira alayka amma idan ka nemi wani abu wanda zallar duniyanci ne a cikin sa sai kaga an kuntata maka an kulle maka kofa Allah na son ka kaga Allah zai son ka aikata zunubi ke Allah kuma yana son ka aikata aikin alkhairi to fa'alam annaka ala halin hasanatin in kaga haka to ka tabbatar da cewa kana kan kana cikin hali kyakkyawa duk abin da kai nufin yi na alheri na lahira sai kaga Allah sauwake maka amma in abu zallan duniyanci ne kawai a ciki sai ga Allah kuntata maka ka sha wahala kaga ba a son ka aikata ke wa idza ra'aita kullama talabta shay'an min amri al-akhirati amma idan kaga duk lokacin da ka nemi wani al'amari na lahira wa btaghaitahu ka neme shi uttira alayhi sai a kuntata maka maka nauyi ba za ka iya yi ba ba za ka iya yi ba wa idza talabta shay'an min amri dunya in kuma ka nufaci wani abu na duniya wa hu ka ne shi yustira laka sai kaga an sauƙaƙa maka fa anta ala halin qabihatin to kana cikin wani hali mummuna mun gane wannan hadisin yana da rauni a sanadinsa idan ya sha ta ɓangaren ibnu lahiya ثم رواية عبد الله بن المبارك في عنه وهو أحد الأباني ذات الأربعة إن كانت في أكم مذهبا المذهبة تعقيشي شعيب الإنشاء تو مستوغ الحال مجهول الحال ليش ما لم ما لم ابن لهيعة شيء مستوغ al’imamu ibn abid duniya ya fitar da shi a cikin zambun duniya a littafinsa daga hamzatun al’abbasin magwazi daga abdan daga usmanul magwazi daga ibn mubarak da wannan sanajin wala ya ce halin dai riwayar hadisin tana da rauni amma ma'anarsa tana da kyau wannan ma'auni duk lokacin da ka yi idan ka nufa aikin alheri sai ka ga allah ya tsawace maka kayi amma idan ka zo abinka na duniyancin ka zallar duniyanci sai ga Allah ya kuntata maka to alama ce ta kana kan hali na gari idan ko ka duniyar ka kawai ake ta buɗaɗa maka amma duk abin da aka ce a yi na aikin alheri sai ka ji nauyi to ka sani kana cikin mummunan hali wannan ƙa'ida ce ƙa'ida ce kuma ma'auni ne da mutum zai yi ƙoƙari ya rika auna kansa da shi domin manzo sama ya ce kul i'malu fa kullum muyassaru lima khuliqa la ku yi aiki kowa Allah na sauƙaƙe masa abin da aka halicce shi dan shi in an halicce ka dan aljanna to yusira laka amalu aljannati in kuma mutum an halicce shi ne li shaqawati to yusira lahu amalu shaqawa ya zama duk abin taɗewa za ka same shi a ciki bai jin nauyi bai jin damuwa Allah shi kyauta حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال كان عبد الله بن عمرو يقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما يكتن شينا شيوا دع ما لست منه في شيء da ma lasta minhu fi shay'in duk abin da baka ciki to ka bar shi me abin da baka ciki baka cikin kafirci to ka bar kafirci baka cikin bid'a ka bar bid'a baka cikin sabo ka bar sabo wala tantiq fi ma la ya'nika kakkai magana a cikin abin da bai shafe ka ba abin da bai shafe ka ba shine abin da zai kawo gyara ga musulmai ba irin tattauna wannan da mutane suke ta siyasa eh, yanzu har mutane wasu suna da lokacin za su wani zai ci shugaban kasa wani ba zai ci ba saboda ba su da abin yi iwal eh, wala ya anika ne ko kuma mutum ya zai zauna yana fiye wani ya fi wani kuɗi ya ina lillahi ina ilaihi raji kai damuwa ko kuma ka ga musulmai sun zo sun zo na suna fiye kwallo da 'yan kwallo ma na ya anika ma ya ba ana nufin ka ga ana ɓanna kai shigo ba wannan ya anika ka ga ɓanna wajibi ne ka hana daidai gwagwadon iyawarka in ba za ka iya hana da hannu ba ka hana da baki in ba za ka iya hana da baki ba to ka je bakin ciki a zuciyarka in ka ga ana saban Allah wakhzun lisanaka kama takhzun wariqata ka taskace ka ɓoye, ka sawa harshenka kwaɗo kamar yadda kake sawa azurfarka kwado shi shine wariq azurfa kudin azurfa kakka zama mai sakin harshe mai yawan hutu. wa wannan harshen sun ce ba su taɓa ganin magabata na imamun hassan basri yana sa bai taɓa ganin abin da ya fi cancanta a taskace shi a ɗaure shi a gidan yayin kama harshe ba malamin qayyim ya ce ka duba sirrin Allah kowace gaba wata gaban ma ba ta da ba kofa haka aka yi ta kawai wa Hannun hannunka ina kofa shi take gashi nan yana motsi amma harshen ka sai da aka samu shi get uku biyu na farko na biyu ana nuna kakkasa kai sai ya cancanci lokacin da ya cancanta sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya kan zauna sai ya fitar da harshensa haka sai ya kama shi ya rike ya ce hagan ladi auqa'ana fil mahaliki ya ce wannan shine afkar da mu cikin halaka harshe annabi sallama ya ce duk safiya duka gaɓoɓi sai sun kawo gaisuwa ga harshe ce ran kai dai an kwana lafiya su gaishe shi ce don Allah ka zama mutumi ka zama na kirki in ka zama na kirki mu ma za mu bi ka don Allah ka zama na banza in ka zama na banza za mu bi ka harshe shi ne abin da ake ciki yanzu harshe abubuwa ne yake jawo mutane حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا أبو سنان الشيباني قال سمعت الضحاك بن مزاحم الإمام الضحاك يقول لنا شيء وعيجيش في قول الله عز وجل أجمد ألا مبوايدة أو مثلا ألا مبوايدة أو كتع إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح ينفعه إليه زواج ألا لي يسعد الكلم الطيب مجنى كتاوى تكي هوهوى وأنها آية tana cikin al'ayatu shahidatu ala uluwillahi ta'ala wa tiwa'ihi ala arshihil majid eh. to idan maganganu na arziki in kace subhanallah kace walhamdulillah kace astaghfirullah ka karanta alqur'ani to ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu sannan kyakkyawan aiki shi ke daga kyakkyawar magana in kai magana kyakkyawa amma babu kyakkyawan aiki to za a ban maka kayanka a ƙasa ke amma abin da ke cicciɗa magana ta gari to aiki na gari ƙala al'imamu bahas ya ce al'amalu salihu ya fa'ul kalamar tsayi ba ilan mahi ke kullum aiki na gari shi ke cin ciɗa magana ta gari zuwa ga Allah Sau da ka alkalamu tsayi la na fi labudda min al'amalin salihi ma'abu ba kawai mutum ya ta faɗi da baki ba amma ba ya yi in ka faɗa to ka aikata to da su ne sai a haɗa ilayhi yasalu kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu ay yarfa'u al kalima tayyiba har wannan yana koyar da mu mu faɗi mai kyau sannan mu aikata mai kyau kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan sannan kuma wa'amalu salihan ne ai a hada da aiki na gari da magana kyakkyawa magana mai tsarki sannan kuma da aiki wanda ya kasance mai kyau حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ما أمرون أن الحسن قال الإمام الحسن البصري رحمه الله يتشي العمل الصالح يرفع الكلام الطيب أي كي نجرشي كي تنشق magana mai tsarki ilallahi ta'ala zuwa ga Allah fa'iza kana kalamun tsayibun wa amalun sayyi'un idan ya zo mutum sai zai ta faɗin magana ta gari amma kuma aikin shi mummuna ruddal qawlu amal al'amal sai a mai da wannan magana su je su haɗe da aiki ta je ta haɗe da aiki sai zaman sa a ƙasa wa kana amaluhu a haƙƙa bihi min qawlihi sai ya kasance aikin mutum shi ya fi cancanta kenan fiye da maganarsa wato aiki ya fi faɗa ko bature na da wani idiom ne ko proverb ne ya ce abin da mene easier said than done ko easier said than done yawwa so da ka aiki kake bukata ba kawai yawan surutu ba ka ga najeriya nan tamu da magana na gyara ta tuni da ta gyara wallahi ka ji wani in yanzu yana ma magana yadda ka san yadda ka san wani sahabi malam wallahi amma idan ka ga abin da zai kuntuka kare ba zai ci ba Allah ya fi mana Allah ka sa ba mu ciki qala wa qala qatada kuma qatada yace shi ma bayan al-imam al-hasan al-basri والعمل الصالح يرفعه قال يرفع الله تعالى العمل الصالح لفاعله Allah yana ɗaga aiki na gari game shi ya kai wajensa ta hanyar ne ta hanyar ya faɗi magana mai kyau kuma ya aikata aiki na gari sai Allah ya cinci ɗaki sai su tafi wajensa kun ga wannan shi ne wannan shi ne ƙarshen wannan babu babun da ke bayani akan tsoratarwa game da sakamakon mummunan zunubi mummunan sakamako na zunubi haka ana buƙatar mutum kullum ya rika eh, lissafi yana lura da kansa ya yake kuma yana yawaita istighfari ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun to da istighfari ko da mutum yana zunubi bai to bari ba in mutum yana yawaita istighfari yanfa'uhu al-istighfar wannan ita ce fatawar Sheikhul Islam taimiyya. amma nan ba ana zuga mutum ya ta sabo ne kuma ya ce bari ya ci gaba da istighfari a kamar mutum ne na da ciwon hawan jini ko ciwon siga sai likita ya sa mishi dokoki kakkaci kaza kakkaci kaza ga kuma maganin da za ka yi a sha sai zuciya yana shan magani sadaka bari in ci komai a'a magani yana da tasiri ne fa idan baka ci waɗancan abubuwan ba su daga in kana himiya to sai yamfa uka mai addawawo yawwa amma ba himiya wata tanawalu dawa'a wata zunnu anna dawa'a yanfa'uka shi ce za ka samu matsala da haka mutuba Allah ka ba mu ikon tuba اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته